jama'a barkamu da wannan lokaci daga nan BBC ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. An shigar da kararraki biyu a nan London ana neman kamfanin mai na Shell ya biya diya ga wasu al'ummomin Najeriya. Bayan muhimmin zaben da aka yi jiya a Amurka a yanzu Donald Trump da Hillary Clinton ne ke kan gaba wajen neman tsayawa jam'iyyinsu takarar shugabancin kasar. gwamnatin china ta umarci 'yan kasar da su daina gine-gine marasa kan gado ko kuma irin na kasashen yamma an shigar da kara kotu a nan london akan kamfanin man shell a karo na biyu a cikin shekaru biyar dangane da malalan mai a najeriya wasu alamomi biyu a yankin niger delta ne ke neman shell din ya biya su diya sannan ya kwashe man da ya malala a yankunan su a yau ne alkali ya amince a amince gaba da shari'ar a babbar kotun london gadi rahoton ahmed abu abdullahi kamata yi a ce man fetur ya zama wani alheri ga najeriya amma ga al'ummomin yankin naja delta man ya gurɓata musu muhalli wannan malalar mai ita ce musabbabin ƙara ta baya-bayan nan da al'ummomin yankin suka shigar kan reshen kamfanin shell a najeriya shugabannin al'ummomin sun ce malalar man ta lalata musu gonaki da wuraren da suke kamun kifi the whole system Ayyukan Shell sun lalata mana dukkan hanyoyin cin abincinmu, saboda haka muna so Shell ya biya mu diya. Muna fatan kotunan Burtaniya za su taimaka mana, saboda ba za mu iya samun biyan bukata a Afirka ba. An dai shafe shekaru da dama ana fama da matsalar malalar mai a yankin Niger Delta, kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi kamfanonin man da gazawa wajen tsabtace muhalli. a bara shal ɗin ya amince da wata yarjejeniya a wajen kotu inda ya biya fiye da dala miliyan tamanin a matsayin diya ga al'ummar bodo sakamakon malalar mai a 2008 da takwas mai da martani ga karar ta yau inda ya bayar da wannan sanarwa wadda a ciki ya ce ya fara yin nazari kan zarge-zargen ya ce bille da ogale yankuna ne masu fama da satar ɗanyen mai da fasa bututu da ta ce man ba bisa ƙa'ida ba waɗanda su ne suka fi gurɓata muhalli a Niger Delta. Shell ya ƙara da cewa ƙaruwar tashin hankali da barazana ga ma'aikata da kuma hare-hare a kan kadarorinsa sun kawo cikas wajen shiga yankin. Zade a shafe shekaru da dama ana tafka wannan shari'a, amma koya hukuncin ya kasance, shari'a ta sake janyo hankalin duniya akan yadda wani katafaren kamfanin mai yake tafi da ayyukansa wajen kare muhalli. To idan kuna son wasu bayanan akan wannan labarin da ma wasu sai ku shiga shafinmu na intanet bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. A Amurka a yanzu ta hito kararar cewa Donald Trump da Hillary Clinton ne suka lashe muhimmin zaben Super Tuesday da aka gudana jiya. Masu zaɓe a jihohi goma sha ɗaya ne suka kaɗa ƙuri'a da yanke hukunci akan 'yan takarar da za su wakilci jam'iyyu a zaben shugaban ƙasar mai zuwa. ga alhaji joro kulbali da ƙarin bayani waɗanda suka yi galaba a wannan babban rana sanannu ne donald trump da hillary clinton dukan sun samu gagarumin nasara kuma zai wuya a bakan hamayyar su su kamo su cikin sauki. georgia donald trump projected winner Mr. Trump ya samu galaba a jihohi bakwai ne daga cikin goma sha ɗaya. Duk da cewar wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyarsa ta Republican na ƙoƙarin taka mashi birki. Ni mai haɗa kan al'umma ne, na san wasu za su yi mamakin jin hakan. To amma ku yarda da abin da nake cewa. Idan muka kammala wannan takara, zan tunkari mutum guda ne kawai wato Hillary Clinton, amma fa sai jam'iyyarta ta tsayar da ita a matsayin 'yar takara. Sanata Ted Cruz na Texas shine babban abokin hamayyarsa, kuma ya samu nasara a jiharsa. Shi ma Sanata Marco Rubio na Florida bai taɓuka komai ba, duk da goyon baya da kuma kudaden da aka tara mashi. Ya yi nasara ne a jiha ɗaya tilo. A bangaren 'yan Democrat kuma Hillary Clinton ce ta fi taka rawar gani inda ta samu galaba a kudu. Na yi imanin cewa abin da muke bukata yau a Amurka shine a samu karin jama'a masu kauna da kirki. A maimakon gina shingaye, za mu kawar da su ne domin baiwa jama'a dama ta inganta rayuwarsu. Babban abokin takararta Sanata Bernie Sanders zai ci gaba da kamfe. Yana da farin jini a tsakanin matasa. Ko da yake har yanzu akwai jan aiki a gaba. Amma wani abu da aka lura da shi a wannan takara ya zuwa yanzu. Shine cewar komai na iya faruwa a nan gaba. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. hukumar turai ta bayyana wani shiri na tallafa wa kasashen tarayyar da ke fama da matsalar 'yan gudun hijira da miliyoyin euro a ƙarƙashin shirin wanda dole sai ya samu amincewa kasashen ƙungiyar za a taimaka wa ƙasar girka to amma kuma za a iya faɗaɗa shi ga sauran ƙasashen da ke fama da tuɗaɗa 'yan gudun hijirar Papa Roma Francis ya yi kakkausar suka akan masu hannu da shunin da ke baiwa cocin kuɗaɗe waɗanda suka samu ta hanyar ci da goma ma'aikata da kuma bautar da jama'a. A lokacin hudubarsa ta mako-mako a fadarsa ta Vatican, Papa ya bayyana kuɗaɗen da cewa ba na halak ba ne, kuma ya gaya masu bada gudunmuwar da su ɗauki kuɗaɗen nasu su ƙona su. a Sri Lanka an kori wani yaro ɗan shekara shida daga makaranta bayan an yi taji ta jita cewa yana ɗauke da ƙwayar cutar HIV. An yi tata da jijiyoyin wuya a wani taro da wani jami'in gwamnati yayin da iyaye ke cewa ba za su kai yaransu makarantar ba matsawar yaron yana can. in ji mahaifiyarsa an kafa masa karan tsanani bayan rasuwar mahaifinsa wanda bisa kuskure aka ce su dace ta kashe shi. China ta wannan zamanin ta yi suna wajen gine-gine na ƙasaita masu tsawon gaske a wasu lokutan kuma masu sifar da ba a saba gani ba irin su tukunyar shayi da rukoki To sai dai a yanzu hukumomin China sun ce tura ta kai bango. Jam'iyyar gurguzu mai mulki ta bullo da sabbin ka'idojin gine-ginen. Ga dai rahoton Bashir Sa'ad Abdullahi. Akwai wannan ginin mai shigen kwabo akwai kuma wannan dogon ginin da aka kira wando akwai kuma wannan shirgegen ginin wanda ya kama da wani jirgin ruwa yanzu wannan wani lokaci ne na gine-ginen zamani a china sai dai hakan baya birge shugaban kasar wato shi jinping tun a bara ne ya fara nuna damuwarsa akan irin waɗannan gine-ginen yanzu ya kafa wata dokar da ke hana makama kan gidaje da kuma gine-ginen da tsarin su ya saba wa al'adun china sai dai wasu 'yan kasar ba su yarda da hakan ba ina ganin bai kamata gwamnati ta kawo haramci ko tsanani ba a tsarin gine-gine Ina son gine-ginen da suka fita daban. Wataƙila zuwa gaba za mu ga gine-ginen da za su tafi da al'adunmu lokacin da China za ta samu masu zanen gine-gine da yawa. Yanzu dai yawancin waɗanda suke zana gine-ginen namu 'yan ƙasar waje ne. Jami'an ƙasar masu kula da gine-gine su ne za su fassara wannan sabon dokar. Za a iya yin sassauci kaɗan, amma dai da wuya a amince da gidaje masu kama da gare-gare. To idan muka shiga fagen wasanni kuma an harauta wa club ɗin Galatasaray shiga duk wata gasa a Turai na tsawon kakar wasanni biyu. In ji hukumar kwallon ƙafa turan ta UEFA Galatasaray na Turkiya ya keta dokokin da suka shahi yawan kuɗaɗen da aka amincewa club su yi asara. Tsahin an wasa a Galatasaray ɗin sun haɗa da Didier Drogba na Ivory Coast. a gasar premier league da ake yanzu haka kuma tottenham na fatan doke west ham wanda hakan zai sa ta kai matsayin farko kawo yanzu ba wanda ya ci kwallo ta uku a rukunin wato arsenal tana kwakwatawa da swansea bayan kashin da ta sha a hannun manchester united a ranar lahadi manchester city kuma tana tunkarar liverpool a karo na biyu a cikin kwanaki uku kacal. to yanzu haka a karawar da ake yi kuma mun sami labari cewa wasu na da ci daya tottenham na nema arsenal na da ci daya swansea ba ta da ko daya haka tsakanin man city da liverpool yan damben boxing maza ba za su sa hular kariya ba a lokacin wasannin olympic din rio na bana bayan da kwamitin shirya wasannin ya rattaba hannu akan dokar da ta da sauyin to amma mata masu damben za su ci gaba da sa hular kariyar don wasannin olympic na los angeles na 1984 ne 'yan damban ke sa fular to zini ashe musa ke ca sai an jima daga nan london